Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci 16, 21 da 25 kuma a koyaushe za a iya samun mu a duniyar gizo a voahausa.com ko sashen hausa.com. Masauraro barka kudawar haka Suleiman Muni Barma ne ke muku sallama a shirinmu na hantsi daga nan ofishin muryar Amurka na birnin Yamai. Bayan labaran duniya za a ji cewa masana sha'anin tsaro a Najeriya da Nijar na ci gaba da tofa albarkacin bakin su bayan da shugaba Muhammadu Buhari ya sauke manyan hafsoshin sojan kasar. Jami'an Duwan a jamhuriyar Nijar sun jaddada aniyar ci gaba da daukar matakan toshe barauniyar hanyar da 'yan fasa kwauri ke amfani da ita don ganin an sami shigar wadatattun kudaden fitan kaya a aljihun gwamnati. Muna tafe da shirin na kasa ba kasawa ba da sharhin jaridun Ghana, sannan za mu karkare da sharhin muryar Amurka mai bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka. To amma sai a fara da shan labarun duniya. Jama'a Assalamu alaikum barkanku da wannan safiyar, ta da fatar an wayi gari lafiya. Allah ya sa haka Allahumma amin. Yanzu kuma ga cikakkun labaran duniya, wanda ni Yusuf Aliyu Harande zan karanto. Shugaban ƙasar Tanzania John Magafuli ya gargaɗi ministan lafiyan shi da cewar kada yi saurin karɓar allurar rigakafin annobar coronavirus. Yana mai cewa babu tabbacin rigakafin na da inganci ko kuma tana aiki. A lokacin wani jawabin sa jiya laraba a yammacin ƙasar. Magafuli ya nuna ta baba ko rashin amincewa da magungunan da kasashen turai suka hada. Ya kara da cewar idan har turawa suna iya samar da magani, aida sun samar da magungunan cutar kanjamau, tarin fuka da yanzu sun zama tarihi. Haka da an samar da maganin zazzabin cizon sauro da ciwon daji kansa. Magafuli ya umarci ma'aikatan lafiya da cewar kada su fara amfani da maganin har sai ƙwararru a ƙasar ta Tanzania sun tabbatar da ingancin rigakafin. Ya ce Tanzania ba za ta zama ƙasa da za a yi gwajin allurar rigakafin a kanta ba. Shugaban dai ya ayyana ƙasar da cewar ba su da annobar coronavirus ba kuma wanda ya mutu a sanadiyar kamuwa da cutar. A Habasha kuwa kimanin yara sama da miliyan ɗaya da dubu ɗari uku ne ke ci gaba da fuskantar matsananciyar rayuwa a sanadiyar rikicin yankin Tigray wanda ya shiga mako na goma sha biyu a cewar hukumar kula da yara ta Majalisar Ɗinkin Duniya a wata sanarwa da ta fitar. Sanarwar ta kara da cewar rashin sarari da hukumar UNICEF bata samu ba don kai agaji ga yaran na iya kara jefa yaran cikin wani mawuyacin hali. Ba mu da cikakken masaniyar halin da yaran suke ciki. damuwar mu ita ce abin da ba mu sani ba kan iya zama suna cikin wani yanayi mai haɗari. Karancin masana da Majalisar Ɗinkin Duniya ke da shi da kuma yadda aka lalata asibitoci ya sa ba za mu iya kai wani agaji ba. Hasalima an daina kai rigakafi a yankin kasar ta Habasha, a cewar sanarwar wadda ta kara da cewar samun ruwan sha mai kyau ma ya zama babbar matsala don rashin man fetur da za a iya tada mashina don samun wuta. Labaran duniyar na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. A jiya Laraba shugaban Amurka Joe Biden ya rattaba hannu akan wasu dokoki da zimmar kawo ƙarshen matsalar ɗumamar yanayi. Yana mai cewa wannan matakin zai maido da martabar bincike a kimiyyance da amfani da sahihan alƙalimma wajen tsara manufofin gwamnatin Amurka. Mako guda kenan da aka rantsar da sabon shugaban na Amurka. wanda ya kira yarjejeniyar ɗumamar yanayi a matsayin daɗaɗɗiyar yarjejeniya. Biden ya ce lokaci ya yi na ɗaukar mataki lokacin da yake jawabi a fadar ta White House. Ya ƙara da cewar ba za mu iya jira nan da zuwa wani lokaci ba, mun san abin da ya kamata mu yi, ya zama tilas mu yi. Gabanin rattaba hannun shugaban Biden a kan dokokin uku ta wajen amfani da ikonsa na shugaban ƙasa fadar white house ta ce wannan shine zai bai wa amurka daman cimma burinta na rage yawan hayakin da ke bata yanayi nan da shekara ta 2035 kana da kai amurka ga matakin ba gudu ba ja da baya a bangaren tattalin arziki mai dorewa nan da shekarar 2050 tattaunawa da ake yi don kawo sulhu a tsakanin gwamnatin siriya da kungiyar 'yan bindiga hamas ta falasdinawa na daga cikin sabon yunkurin Iran na sake farfado da ƙawancenta a yankin a cewar masana. Iran da ƙungiyoyin mayaka 'yan kanzaginta a ƙasashen gabas ta tsakiya sun kira ƙawancen nasu tushen turjiya. A wata ganawa da gidan talabijin na Iran Almayaddin ya yi da Hassan Nasrullah shugaban ƙungiyar Hezbollah mai samun goyon bayan Iran a Labanan ya yaba wa yunkurin Iran na ganin an inganta dangantaka da tabbatar da haɗin kai a yankin. Nasrullah a cikin tattaunawar ya ce ya gana da Ismail Hani shugaban Hamas a lokuta da dama a wata ziyararsa a Labanan a watan Satumban da ya gabata. Ya ce Hani ya ziyarci Labanan don halartar taron manyan sakatororin wannan ɓangaren na ƙungiyar Falasdinawa. jami'an tsaron amurka sun yi gargaɗin yiwuwar ɓacin rai da wasu ke nunawa game da sakamakon zaben shugaban ƙasar na kwanan nan da kuma wasu abubuwa da rashin jituwa suka haifar da mummunan tashe-tashen hankali a faɗin ƙasar. ma'aikatar tsaron cikin gida jiya laraba ta fitar a wata sanarwa a kundin bayanan ta'addancin cikin gida da cewar akwai rahotanni da ke nuna cewar akwai barazana a cikin al'umma wanda ake kyautata zaton har yana iya kaiwa har ƙarshen watan afrilu madalla to bayan labaran duniya yanzu sai taskar rahotanni biyo bayan sauke manyan hafsoshin rundunonin sojan najeriya a ranar talatar da ta gabata masana sha'anin tsaro na ci gaba da bayyana matsayinsu a game da yadda suke kallon matakin na shugaba buhari wakilin muryar amurka a birnin tarayya abuja hassan maina kaina ya tantauna da masanin tsaro group captain sadiq garba shehu mai ritaya to shi abin da zan ce ne a aikin soja amma akwai wani maganar soja yake yi wai soja zai zo soja zai tafi amma ita rikita na nan so a gaskiya dama aikin soja duk wanda ya shiga aikin soja ya san wata rana zai bar shi kuma yana fatan ya fita ne da rai da lafiyar shi amma alhamdulillah ba kowa ne yake fita da rai da lafiya ba wani zai fita da rai ba lafiya wakila ya rasa hannu ko ya rasa ido so ni abin da nake gani dama waɗannan mutane za su tafi abu ɗaya ne mutane ba su la'akari da shi ba a yadda tsarin mulkinmu da dokokinmu suke ciki yanzu idan shugaban ƙasa shi ke da damar ya naɗa waɗannan mutane shi kuma ke da damar a koyaushe ya sauke su a yanzu da tsarin mulkin yake nan to shugaban kasa shi a nashi lissafin mutanen nan sun gamshe shi duka a waɗannan sun yi shekara biyar da kwana ɗari da sittin da tara to sannan kuma magana sun daɗe ko ba su daɗe ba a baya kafin kuma an taɓa samun wanda suka yi wannan kaga akwai an taɓa samun admiral wi shugaban sojan ruwa sai da ya shekara tara yana service chief To tunda muna magana kan waɗannan masu barin gado ne, a ma'auni irin na aiki misali a wani bangare a iya cewar sun yi daidai ko kuma sun gaza. A cikin abubuwan da za a duba na farko shine eh, yawan ƙasa nawa yake hannun Boko Haram a lokacin da suka zo da kuma lokacin da Lokacin da suka zo masananta da yawa sun yarda cewa akalla wasu su ce maka sha biyu wasu su ce maka sha bakwai ƙasa kasa a ce maka lokal gwamnan biyar inda boko haram suke cin karansu ba babbaka to a yau da mutanen nan suka bar soja ba wata lokal gwamnati wanda za a ce wai boko haram suna cin karansu ba babbaka a wannan wurin to kaga an ci kaga kaga manuna ɗaya kenan manuna ta biyu manuna ta biyu shine meye yawan jama'a da suke arewa maso gabas din nan da ake kashewa a sanadin a sanadin faɗan boko haram din nan shi ma idan muka duba daga alif da dubu biyu da goma sha biyar julai da mutanen nan suka zo alƙalin da ni nike ajewa kowane wata da kowane shekara ya nuna cewa sun zo a lokacin da kowane wata ana samun rashin rai wurin ɗari takwas a yau din nan na duba disamba na wannan shekarar shine na karshen lambar da nake da shi wannan abu ya sauko ya koma wurin ɗari shida kaga wannan shi ma za a ce sun ci gaba kayi magana a kan ci gaban da suka kawo to menene kuma abin da ai cewa kamar sun dan yi kuskure ko kuma sun yi ba daidai ba akwai wata magana wanda yake ba ni kadai ba mutane da yawa suna harsashi wannan sabon minista na tsaro da ya je majalisa an yi wannan magana shine maganan haɗin kai tsakanin sojan sama da sojan ƙasa saboda haka ya kamata a duba wannan kuma muna fatan su waɗannan hafsoshin da suka zo yanzu za su yi ƙoƙari kamar yadda su buratai da sadiq da abbas suka gina akan wanda suka ansa su ma waɗannan muna son su ma na su tafiyar tafi na su na su waɗanda suka suka suka mai gurbin su saboda a gaskiya yakin nan sojan ƙasa kaɗai ba za su iya samun nasarar shi ba sojan jama su kaɗai ba za su iya samun su kare ba yan sanda su kaɗai ba za su iya cin abin da dole sai an haɗa ƙarfi da ƙarfi. to abin da yake ƙarfafa mun gwiwa shine yanzu shugaban sojan ƙasa da aka sa da shugaban sojan eh, sama yan aji ɗaya ne in fact mun yi makaranta tare da su a NDA yan aji ɗaya ne to a sha'anin sojan gaskiya yan aji ɗaya suna da wani alaƙa ta musamman wanda yake muna ganin zai sa yi aiki tare muna so mu ga wannan alaƙa nasu da suka yi wanda ta fi shekara talatin suna tare sun shiga NDA alif da ɗari tara da tamanin da hudu Januwari eh, goma sha tara ga wata. Muna fata wannan alaƙar da suke da shi za ta dinke wannan barakar. da masana da yawa suka ce ana samu tsakanin fannin yakin sama da yakin ƙasa. To idan muka duba batun kuma aikin da ke gabansu menene babban aikin da ke gabansu a halin yanzu? Yawwa to kuma a nan a gaskiya Eh, abin da zan so faɗa ma jama'an najeriya shine a kyautata musu zato amma kuma kada mu je da tunanin cewa wai shi kenan saboda an tura sojoji wani kattawa da bismillah abubuwa za su canza canza komandoji abu ɗaya ne da yake cikin abubuwa da dama da suke kawo nasara ko rashin nasara an canza sojoji amma waɗannan su ma za su zo su haɗu da tarnaƙin da waɗancan suka samu me wannan tarnaƙin mun sha faɗa a wurare da yawa sojoji ba su isa ba kayan yaƙi ba su isa ba ba mu ce gwamnati ba ta ƙoƙari ba amma ramin da aka samu shekaru da yawa na rashin sojoji da rashin makamai yana da yawa Group Captain Sadiq Garba Shehu mai ritaya kenan a tantaunawarsu da Hassan Maina Kaina a Abuja. To a jamhuriyar Nijar ma masu nazari a kan sha'anin tsaro sun fara mai da martani a game da waɗannan sauye-sauye da shugaba Buhari ya aiwatar. a wata hira da haruna maman bako metar abdulmuni wani mai fashin baki kan sha'anin tsaro a birnin kwanni na cewa wannan mataki tamkar amsa ce ga 'yan Najeriya da suka jima suna nuna irin wannan bukata sakamakon taɓarɓarewar tsaro a arewacin ƙasar ai shi gyara dusar da an ka yi shi daidai ne na dama komi daɗewar ta ba a son gyara shiga garin ni saboda haka wannan najeriya ya yi daidai wallahi da sun kasance soja wannan tun da dama ana koken da ana koken da ana hiddu buhari ya ce yana hiddo kuɗi na bisa sha'anin tsaro ko kaka fiye da kowane gwamnati da ya wuce kuma su wa'anda eh, ka gudanar da sha'anin tsaron kuma suna koken abu bai zuwa gare su Kinanan ana sakowa nan abu bai zuwa kenan tsaka ana tsunkewa wani canji wannan abin ke ya kawo laga halin da ake ciki yanzu na tsaro musamman a arewacin najeriya su dai sun san komi sawa'ancin sun sabka rashin tsaro in su ma sun kasa su ma a sauya su baka karatun abu shiga gare ka in kuma sun in kuma sun in kuma sun ka rike kuma aikin su ta yi daidai ai wani lalamda tun da duk haka najeriya ka so duk afirka duk duniya ka muwa ka muka so saboda kasar najeriya ba san matsala ta sami ta wallahi to wace irin moriya ce kasa kamar irin nijar da ke makwabtakar najeriya za a cica za ta lasa ga wannan canji da aka yi na askarawan kasar najeriya ka san duka ya ta'addanmu ɗaya ne kina nan iya gwargwado na niger sun ɗan ɗaga mana sun koma ma yankin tilibiri nan yankin lakta da ɗin nan mun ɗan samu ɗan sassaci can wurin ka ga dama tare-tare shi ka mace macuci eh, lokacin da cada ta yunkuru in niger ta yunkura najeriya ta yunkura kai kana ganin mutanen ba a sa kariya da su ba Metar Abdulmumuni kenan wani mai nazari a kan sha'anin tsaro a birnin Kwanni. To daga batun tsaro sai sha'anin tattalin arziki. A yanda ake bikin tunawa da ranar kwastam ta duniya a ranar talata 26 ga watan Janairu, shugabannin kungiyar jami'an Duwan ko kwastam wato Sinad sun jaddada aniyar ci gaba da ɗaukan matakan toshe ɓarauniyar hanyar da 'yan smogal ke amfani da ita wajen kaucewa hanyoyin biyan harajin fiton kaya. Wannan mataki na hangen shigar da kuɗaɗe a aljihun gwamnatin ƙasar daidai da abin da doka ta ƙayyade, in ji mataimakin sakataren ƙungiyar jami'an duwan na ƙasa Ibrahim Suleiman Sa'adu. Aikin duwa shine menene a yi tattala arzikin ƙasa. in tattalin arzikin kasa a sa kuɗi cikin eh, bitalmani asusun ƙasa shine aiki na fara amma bayan wannan aiki kusan shi akwai wasu ayyuka da muke yi shine ya eh, danganta da wajen haraka security tsaro da wani kama abubuwa makamai da wani abu duka da ya kamata da makamacin shi don na aiki bisa wannan sannan kun bayan tsaro akwai kuna ganin akwai guguwa abubuwa waɗanda ke iya cuta ma 'yan ƙasa suke iya cuta ma ƙasa akwai kwaya akwai sarandan mai akwai da yawa mun gani a kullun lokaci lalle azimin dare da rana duwane suna nan suna kokari eh, ba su kwana suna nan biɗa duka wa 'yan kwasa kwabari su ga yadi za su yi su dakatar da irin wata a yau cikin wani yanayi cikin wani hali ma'aikatan duwan ke gudanar da ayyukan su a nan nijar eh wannan aiki eh, cikin hali ana yin shi hali mai wuya amma duk da wannan lokaci komi na zuwa da tahiyar shi kamar kun ga yanzu lokacin da wanga ciwon ya shigo aka hana ma'amala mutane ba su cunkoso ba a gamuwa sai muka diba muka ga menene mataki wanda za mu doka sai muka ce a'a duk mutanen nan masu zuwa wajen duwan ma'ana izaji waɗanda ke zuwa suna hidda kaya 'yan kasuwa suna aiki sai muka buɗe shi ne kamar banki muka ce oliyo mutum ka zo duwa na ku zo ku yi jerin gwamaya hmm. ana biya kuɗi aka ce a ta banki a biya bayan shi kuma mun sa abubuwa da yawa da halin sidoniya informatic bisa na'ura hikimomi ne na zamani duka da muka aza kuma muna nan muna cikin gaba da aza domin sauƙaƙa aiki kuma har dai akwai wannan ciwon alhamdulillahi eh, atteinte de performance abinda ake cewa kamar duk shekara gwamnati tana prevision hasashe ta ce bana tana son kaza ya kamata a kawo to cikin hasashen nan da gwamnati ta muna bisa ɗari bisa ɗari yau mun kusa mun wuce ga tamanin da goma sha takwas bisa ga ɗari. To kada shafa wannan shiri na zuwa muku ne daga nan ofishin muryar Amurka na birnin Yamai. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. Jama'a salamu alaikum barkar mu da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba wanda ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Shirin na kasa na ci gaba da jin ta bakin masu bukata ta musamman a jihar Kano wacce ke ɗaya daga cikin jihohin da suka fi yawan nakasassu a tarayyar Najeriya. Wato gudunmuwar da suke bayarwa wajen samar da ci gaban al'umma. mu'amala da jama'a batun ilimin masu bukata ta musamman da dai sauran muhimman batutuwa da suka shafi rayuwar yau da kullum ga dai abin da bakonmu na yau ke cewa sunana ya haya e haya shugaban kungiyar masu bukata na musamman na jihar kano bangaren kafa in ce mai bukata ta musamman suna da yawa to amma akwai bangare bangare akwai masu bangaren fata bangaren ji bangaren ido to kuna cikin bangaren guragu muna yin kokari ga mun janyo yan uwanmu sun dogara da kansu musamman yadda zamani ya canja ko kuma duniya ta canja dole ka tashi ka nemi na kanka domin idan ka ce za ka kasance koyaushe sai dai a baka to gaskiya ba wani abu da zaka samu a zaka ji daɗin sa musamman in kana da bukata ta musamman a ce kullun sai dai ka tashi ka tafi kan danja kana bara to wannan abin yana ci mana tuwo a ƙwarya shi yasa ma tun a baya yan iyaye da kakanni yayye suka haɗa ƙungiya don domin mu. na ji tun 1980 aka kafa ta wanda suka yi shugabanci sun shuɗe tun muna yara suke kirawo mu suke janyo mu suke cewa mu zo mu yi karatu da domin su suka samu ma a makaranta muka yi karatu muka zama abin da muka zama har muka zo muna aikin gwamnati wanda ba sa aikin gwamnati kuma ake kokarin a jawo su domin su koyi sana'a alhamdulillahi ba abin da zamu ce da gwamnatin jihar Kano sai godiya domin akwai mutanen mu da dama in dai yi karatu zaka samu aiki wanda ba su karatun ba ba mukan jawo su mu zo nan ofishinmu da yake kabuga muna yin sana'o'i kala-kala akwai harkar yin walda a haɗa keke na mai bukata na musamman wanda yake tafiya a kai su suke yi idan babur kasiya ya za a haɗa mai tayoyi wanda zai zama ya zama na mai bukata ta musamman su suke yi akwai lilika wanda ake kaiwa makarantu ake siyan su duk mai su bukata na musamman bangaren kafa su suke kerawa in sun kera kuma su gyara shi su yi mishi fenti su fito da shi su kasa a kasuwa a zo a siya to a haka muke janyo ra'ayin wa'anda ba sa shigowa cikinmu su ga ashe mai bukata ta musamman yana da damar da zai abu har ya taimaka wani yanzu idan ka je za ga masu kafa wajen guda biyar shida duk a ƙasar mu suke suna yin aikin muna yi tare da su idan mai bukata ta musamman ya haɗa maka gate gate na kofa na gida irin katon gate din za a yi ana kawowa mai bukata ta musamman wanda yake a ƙasa za ga shi yake yin walda yake yi Ya ga masu kafar su ne yaran su taimaka masa ɗauke masa shi to kaga alhamdulillahi muna samun wasu gudunmoyi da al'umma gari suke bayarwa. To kamar yadda majalisar ɗinkin duniya ke ƙoƙarin ganar da al'ummomin duniya rashin cancantar nunawa na ƙasassu kyama ko kuma amfani da kalaman ƙaskantar da su. haka su kansu masu bukata ta musamman ke faman ganin an ba su matsayin da ya cancanta a baiwa kowane mutum a matsayinsa na ɗan adam sai dai har yanzu da sauran aiki a wannan fanni a cewar shugaban kungiyar naƙasassun jihar kano bangaren masu larurar kafa kore yake ya yaba wa wasu kafafen yada labarai akwai wani doka ma da aka aka daina cewa a daina ambatar abin da yake jikin ka sai dai a ce mai bukata ta musamman bangaren kaza saboda aka ce kaza din nan uwa ana ganin an ci fuska ne so alhamdulillah wani abin muna ta faɗa shi ma domin ya kauce domin gudunmawar ku ta 'yan jarida ku ne za ku yada abin ku yi shirye-shirye domin a daina faɗa mana wannan suna su alhamdulillah yanzu da gidajen rediyo suka shigo suke wayar da kai masu bukata ta musamman mutane ne suma kamar kowa duk abin da za a yi da su to alhamdulillah gaskiya yanzu jama'ar alkali suna yi musamman kuma gwamnati da aka ba da aka yi wata doka aka ce duk wani abu da za a yi akwai 2% namu kashi biyu namu a jihar a bangaren jiha eh, a bangaren tarayya kuma akwai kashi biyar to duk abubuwan da za a ga ana shigowa ana cewa ga namu na masu bukata ta musamman ko ajiya ina gamman hausa wajen coronation ana irin ba da tallafi na mata an ce mu kai mata mu bayar kuma mun kai su alhamdulillahi an ba su naira dubu ashirin ashirin ajiya to sakamakon da sai dai kawai mu ana yi jajircewa da kungiya ta yi da kuma doka da ta zo daga majalisar ɗinkin duniya na na masu bukata ta musamman shi ya sa yanzu duk wani abu da za a yi gwamnati za ta ware wani kaso ta ce wannan na masu bukata na musamman ne. To masu sauraro nan za mu dakatar da wannan shiri a yau. Sai dai muna sanar da ma'abuta shirin na kasa cewa daga yanzu shirin zai tashi daga ranar Alhamis zuwa ranar Juma'a a kowane mako. Saboda haka sai a jira mu a shirin hantsi na ranar Juma'ar farkon watan Fabrairun da ke tafe, wato karfe 8 agogon Nijar da Najeriya. bakwai na safe agogon Ghana. Yanzu a madadin bakonmu shugaban kungiyar masu fama da rashin kafa a jihar Kano Yahaya Yahaya da dukkan abokan aiki na sashen Hausa nake ce da ku sai an jima. Wannan ya kamu lokacin da Ridwan Abbas zai gabatar da sharhin jaridun Ghana. jaridar Ghana Times za mu soma sharhin jaridun na yau kuma a cikin kanun labaranta na zakulu wannan labarin. Muhammad Ibrahim ya nuna sha'awar zama maga kujera na jam'iyyar NPP a jihar sama maso gabas. Jaridar ta ce tsohon maga kujerar jihar sama maso gabas na jam'iyyar New Patriotic Party Muhammad Ibrahim ya na kan cewar shi ne mutum da ya fi dacewa ya samar wa jam'iyyar npp nasara a jihar muddin aka ba shi dama na zama maga kujerar jam'iyyar a jihar yayin da yake hararan matsayi na maga kujerar ɗin jihar na sama maso gaba ya nuna cewar zai billo da dabaru na ilimi kwarewa da hikima don iza jam'iyyar gaba yana mai farfado da ita ta ciyo kujeru masu tarin yawa wa jam'iyyar a shekara ta 2024 sarakan Allah sun ƙaurace wa makokin jeje. Wannan ne sharhin jaridar The Chronicle, jaridar ta ce, Majalisar gargajiyar Allah ta faɗa cewar tana ƙaurace wa bukukuwa na makokin da aka shirya yi wa marigayi tsohon shugaban ƙasar Ghana, Flight Lieutenant Jerry John rollins game da abin da majalisar ta ce ne ta yanke shawaran wa wannan makoki na ɗansu saboda ba a gayyaci su ba sai dai majalisar gargajiyar ta bayyana niyyarta na shirya nata bukukuwa na makokin a wata rana nan daban da za su bayar da sanarwarta shugaban yaƙi na daular allah wato avadada a yaren su tagbe agbasi a wasu na biyu ya bayyana wannan matsayi na majalisar yayin wata hira da jaridar the chronicle a jiya ta kuwa babban jaridar kasar ghana da daily graphic wannan labarin ta rawaito kotun koli ta baiwa tsohon shugaba mahamman dama ta biyu ta gabatar ko kuma da ya fayil jawaban shaidunsa jaridar ta ce kotun koli ta faɗa cewar ba za ta yi wata wata ba wurin sallamar kukan zaɓe na shekara ta dubu biyu da tsohon shugaba john dramani Muhammad ya gabatar a kotun muddin shi Muhammad ɗin ya kasa biya wa umarnin kotun wurin gabatar da jawaban shaidunsa wannan ya biyo bayan mr Muhammad wadda ke kara da lauyoyinsa suka faɗa wa kotun cewar suna da shaidu guda biyar ne kuma suka ƙasa biye wa umarni na kotun na gabatar da jawaban shaidun ɗin kan ranar asabar 21 ga watan janairun shekara ta 2020 kamar yadda kotun ta umarta. rudwan Allah Muktar Abbas sashen Hausa na muryar Amurka Accra, Ghana. Masauraro yanzu kuma ga sharhin muryar Amurka mai bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka. Ƙungiyar ISIS ta ɗauki alhakin munanan harin ta'addancin da aka kai a Bagdaza na baya-bayan nan. A ranar 21 ga watan Janairu wasu 'yan kunar bakin wake biyu sun tayar da nakiyar da ke jikinsu a tsakiyar babban birnin kasar. Fiye da mutane 30 aka kashe sannan akalla 100 suka ji rauni a babbar kasuwa a dandalin Tayaran. irin wannan mummunan harin kan fararen hula a baghdad ya zama ruwan dare a cikin 'yan shekarun nan sannan a hankali garin yana komawa yadda yake bayan da kungiyar kawancen duniya ta karbe ikon da kungiyar isis ke da shi a yawancin yankunan iraki da siriya kungiyar ta'addancin ta rasa mafakarta ta karshe a raka a cikin shekarar 2019 ko da yake ragowar na ci gaba da kai hare-hare a siriya da iraki amurka na janye mayakanta a iraki sakataren tsaro leon austin ya faɗa yayin tantance shi a baya bayan nan cewa har yanzu yana cikin damuwa game da barazanar da isis ke yi a iraki da sauran wurare ina goyon bayan barin wasu tsirarin sojin amurka don aiwatar da wata takaitacciyar manufa da za ta mai da hankali akan ba da shawara da taimakawa sojojin yaƙi da ta'addanci a iraki don tunkara ci gaba da barazanar ƙungiyar isis a cewar shiga kwamitin ayyukan majalisar dattawa. Kakakin rundunar kawancen duniya don kawar da ISIS, Kanal Wayne Morotu ya faɗa a cikin wani saƙon Twitter cewa ta tagwayen harin ƙunar baƙin waken a Baghdad wani aikin 'yan ta'adda ne da ke kashe 'yan uwansu 'yan Iraki tare da cutar da waɗanda ke neman zaman lafiya. Ofishin jakadancin Amurka da ke Baghdad ya kira harin mummunan aikin matsorata wanda ke nuna haɗarin ta'addanci da miliyoyin 'yan iraki ke ci gaba da fuskanta a cikin wata sanarwa mukaddashin sakataren harkokin waje daniel smith ya yi allah wadai da kakkausar lafazi kan harin ta'addancin na ranar 21 ga watan janairu a bagadaza sun kasance mummunan aiki na kisan kai da kuma tunatarwa game da ta'addanci da ke ci gaba da barazana ga rayukan 'yan iraki da basu ji ba basu gani ba a cewar shi ya ci gaba da cewa muna mika ta'aziyar mu ga dangin waɗanda abin ya shafa da fatan samun sauki cikin gaggawa ga waɗanda suka samu raunuka. Wannan shine sharhin mure Amurka wanda ya bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka na yau. To muka zo karshen wannan shiri da muka kawo daga nan ofishin muryar Amurka na birnin Yamai. A madadin dukkan ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka, ni Sule Muni Barma da na gabatar ke ce da ku, muni lafiya.